zai wahala ka ga mai tilawan ƙur'ani ya tsufa ya zo yana aikata irin abin da ya yi a cikin yarintansa yana da matukar wahala akwai malamin mu shek sale sadauki allah ya ji kansa ya tsufa ya wuce shekara ɗari amma in dai ka zo wajensa kai magashi za ka ji kamar cikin samarta ne ko ba za ka ga wani rudewa tare da shi ba musamman bangaren fatawa ko ilimi na addini idan ya fara baka sai kai ta mamaki ga tsufan shekarun sun ja amma babu abin da ya taɓa tare da shi misali kenan yanzu ko shek zahiru bauchi ka duba shi ai shekarun sun ja amma inda kana da kusanci kai magana da shi za ka yi ta mamaki rabona da shi na ƙarshe akwai time da na ziyarce shi aka umarcin na je na gaishe shi na je wajensa ya bani history na shekara 85 ko sama da haka don ya tashi tare da wasu kakannuna ne lokacin a cikin jihar gombe da yake mahaifiyarsa 'yar gombe ne so kakannu ta wajen mahaifiya sun zauna duk da ya ce sun girme shi suna gaba da shi a shekaru amma tare suka yi haddan ƙur'ani tare suka tashi so tarihin shekara biyar yana barwa kamar awa takwas da ya wuce abin ya faru so wannan haka ne ga waɗanda suka haddace ƙur'ani in ka ɗauki irin shekarun su sheikh bin bas rahimahullah sun yi tsawon kwana amma duk time da ka zo gabansu za ka sha mamaki sai ku zo gabansa bai gani makaho ne ya kai shekara tamanin da yan kai ko sama da haka sai ya mika maka hannu ku gaisa me sunanka ga fada wani ku gaisa sai ya gaisa da mutum ashirin a wuri in an kammala sai maimai da sunan kowa duka ba sai kuma kana magana ya gaisa da assalamu alaikum rahmatullah ya ustaz umar kaifa halukum kaza in yaji muryarka garmun ku na farko ne in kuna munakasha kai magana zai ce ai muryar wani ne to waɗannan misalai ne kaɗan daga cikin masu yawa to shi yasa haddan ƙur'ani ko karanta ƙur'ani ko karatun addini yana daga cin abin da ke sa tsufan mutum ya yi kyau ko an samu tangarɗa ba ta tsananin muni in ka ga mai hadda ko mai karatun addini ya samu yar tangarɗa kaɗan to inda jahili ne sai ta ninka wannan sau dubu goma tangarɗa <laughs> kuma ala ayi halin karatu na zamani iya da muhimmanci amma shi ma baya kare ka daga wannan zai dan baka dan label of wayewa amma ba za ka zai kai PhD a history ko sociology ko ka zama professor a history ko sociology ko abin da ya kama da haka ka ce tsohon ka zai kyau ba wannan tangardan in ta zo za ta maka dukan da ba daɗi abin da zai kare ka wannan shine qur'ani da sanin addini amma irin yan bokon mu daga baki ɗaya sai boko addini babu fala saddaka wala sallah, tsufan su shi ma baya kyawu Allah ta'ala ya kare mu